Miyatti Allah Kautal Hore wacce na daga manyan ƙungiyoyin makiyaya ta ce makarantun makiyaya wato nomadic ba sa wadatarwa wajen samar da ilimi don karanci ko rashin ƙwarewar malaman da akan tura. Shugaban ƙungiyar Bello Bodejo Lamido Fulbe ya nesanta Fulani makiyaya daga taurin kai sai dai rashin fahimta inda ya koka da kuɗin goro da ake wa Fulanin daji a zarmewa doka. mafi yawa yawa wallahi fulani tilasta su ake su yi abu mutane ne wanda ba yan ta'adda ba amma har kullum ana ta musu waka yan ta'adda yan ta'adda kuma mun lura da cewa kama ƴaƴan fulani a titi kawai in iyayen basu je sun biya kuɗi masu yawa a je a kai su kurkuku domin kai su kurkuku mun lura hatsari ne ka kama ɗan mutum ka kai kurkuku in ya je kurkuku zai je ya tarar da wani mutum ya aikata wani babban laifi zai koya masa ne sai ka ga mutum ya tafi kurkuku ya dawo ya fara ta'addanci wai to wanda ya tashi bai da laifin komai an kama shi tunda haka ne to bari ya tsunduma akan al'amura. Kazalika Bello Bodejo ya ce sun shirya kafa kungiyar sintiri da za ta rika aiki da jami'an tsaro don zakulo miyagu don raba aya da tsakuwa. Abin da ya sa za ka ga da cewa wani lokaci 'yan sanda da soja sun zo neman mutum ɗaya mai laifi amma sai ka ga an samu matsala da mutum talatin wanda ba su ci ba ba su gani ba amma akwai mutum ɗaya wanda suke nema. To amma idan muka kafa banga kuma mun haɗa tare da jami'an tsaro da soja da 'yan sanda to wa'annan 'yan bangan za su iya taimaka ma soja wa ake nema a wani gida ake neman shi ko kuma wani area ake neman shi a wani daji ake neman shi a fito da shi a hannun ta ma jami'an tsaro a cikin ruwan sanyi ba tare da wasu wanda ba su da laifi sun je jiki ba wannan shi ne manufar ba wai wani sabon abu ne wanda muke so mu kirkiro ba uwar kungiyar hajiya aishatu bala muhammad kauran bauchi ta ce hakika tsayin daka kan ilimi shi za su ci gaba da yi